mace-macen aure da ɗawainiya da yara da ƙarancin fasahar sana'o'in hannu na zamani da kuma rashin jari kana da ƙalubalen ilimi da lafiyar iyali baya ga uwa uba mummunan tasirin ƙalubalen tsaro na daga cikin manyan matsalolin da ke dakushe rayuwar mata a Najeriya. muka yi duba da abin da yake faruwa a titinanmu za ka ga mata yanzu a zube duk wani junction in ka je zaka ga mace da 'ya'ya da jikokinta da kannanta kamar ma family guda a zauna a titi idan ka so ka taimaka musu cewa ina ne gidanku za su gaya maka basu da gida yan gudun hijira ne su duk inda ka je traffic za ka ga cewa yanzu mata ne ma suke goge mota matan kuma yara matasa yan mata da kuma masu aure da ƙananan goyon su ƙungiyoyi ga su nan NGOs ne ga kuma human rights ga su kullum suna magana akan haƙƙin mata haƙƙin mata amma kullum ihun nan da ake da shigowar ƙasashen da suke da ci gaba cikin wannan al'amarin bai ƙarawa abin nan sauƙi ba sai ma ƙara taɓarɓarewa. Dr. Khadija Sagir Suleiman kenan malama a kwalejin ilimi ta tarayya da ke Kano. Sai dai a cewar malama Zainab Falaki Gumel, shugabar kungiyar Women Mobilization for Good Governance a jihar Jigawa. Mafita ga waɗannan matsaloli shine mata su shiga cikin harkokin zaɓe domin kafa gwamnati a dukkanin matakai. In suka fito suka yi zaɓe, aka zaɓi gwamnati ingantacciya wacce za ta kula da mu, mu ma ake damawa da mu a siyasancen a aikace a gwamnatance a jigawa. Yawanci za ka je in banda makarantu sai asibiti, amma a hukumance gwamnati da wuya ka gama mace gaskiya. An aka ce gwamnati ai an ce ilimin an ce lafiya an ce komai da komai ta danganta kamar kaga ai a jigawa ilimin mata kyauta ne wannan ilimin mata kyauta yana sa mata suna zuwa makaranta ban ka gama karatu ba za babu gurin aikin yi ko babu sana'ar yi to wannan abin muke so ya kamata a samu mace amma musamman mama matasa saboda su ne yanzu suke tasowa su ne suke da tunani na yanzu ba kan tunanin da ba akan na zuwa ne a daidai lokacin da masana harkokin tattalin arziki ke alakanta durƙushewar kamfanoni da masana'antu a cikin gida Najeriya da zurfin talauci a tsakanin 'yan ƙasar, amma masu kamfanonin da ke gine-gine da sauran aikace-aikace na cikin gida sun fayyace hanyoyin da ya kamata a bi domin warware matsalar. Kan yadda za a tallafawa matasa da mata da rashin aikin yi wa'annan gwamnoni da suke neman kujerun nan na yanzu a zaɓe su idan Allah ya ba su dama ya zamanto cewa indigenous contractors kwangila na gida su fi samun kaso mafi yawa na ayyukan da gwamnati za su haifar samun wannan kasan shi zai ba da aikin yi a jihar da kowane gwamna yake saboda idan aka ba wa dan kwangila na jiha zaka ga an samu an sai rodi a gurin mutumin da yake dan Najeriya an sai duk wani abu da za a siya na kayan aiki ma'aikatan leburorin su kan za ga yan Najeriya Alhaji Aminu Abubakar kenan daya daga cikin jami'an kamfanoni yan ƙasa masu aikin gine-gine a Najeriya Masu kula da lamura dai na ganin akwai bukatar haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnatoci a Najeriya da ɓangarori masu zaman kansu domin fitar da 'yan ƙasar daga ƙalubalen rayuwa a fannoni daban-daban. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.